Shekaru hamsin da bakwai da samuwar 'yancin kan Najeriya, to amma manazarta na ganin har yanzu kasar ta kasa shawo kan matsalar rabuwar kai da ke addabar 'yan kasar duk da yunkurin da gwamnatoci suka shayi tun daga samun yancin kai ya zuwa ƙarshen yakin basasa har kawo yanzu domin tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasar ana ci gaba da samun rarrabuwar kawuna musamman ta ɓangaren addini da ƙabilanci da kuma ɓangaranci wannan lamari a cewar shehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello bada baya rasa nasaba da irin yanayin ƙasar ta najeriya da kuma mutanenta a tafiyar ta kasance da wuya kwarai da gaske saboda ita najeriya ƙasa ce wadda ke da yawan mutane kuma tarihanci ƙasa ƙasa ce wadda ke da lardodi daban-daban da ƙabilancinsu da makamantansu da sarakunansu to a lokacin da aka ce za a haɗe a yi tafiya iri guda duk da tarbiyyarsu daban take wasu kuma wurarensu a nan ne kasuwanci na najeriya gaba ɗaya yake so kuma su kuma dole wannan abin ya amfane su to irin in an kai irin wannan gamin gamgiza ana tafiya tana da wuya kwarai da gaske wannan shi yasa aka samu wannan juyin mulki da aka samu na farko kuma wannan juyin mulki ya kawo muna tuhumar tuhume tsakankaninmu manyan ƙabilu sai zan kowace tana tuhumar ɗaya that domin juyin mulki ya zo da kashe-kashen shugabanni. Garba Muhammad wani kwararren ɗan jarida a Sokoto na daga cikin masu ra'ayin cewa 'yan siyasar ƙasar ne ke hura wutar rarrabuwar kan 'yan Najeriya lamarin da a yanzu ya haifar da yawaitar kalaman nuna ƙiyayya da bangaranci a tsakanin su. Murtala ko da an kaɗa Najeriya akwai waɗannan abubuwa sai dai ga yanzu na son kafi tsamari domin idan ka yi la'akari ko waɗancan shugabanni da suka shuɗe waɗanda suka yi gwagwarmaya samun 'yancin ƙasar nan idan ka bincika irin su a ina namdi azikui margayi ta fawa bali wasu sa ahmadu bello za ka samu akwai wasu lokuta da suka ɗan furta kalamai irin kamar na son da ya bangaranci amma ba su yi muni ba domin ba su fito irin haka ba kamar yadda ga yanzu to sai dai wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abubakar kantoma yana da ra'ayi banban. mafi karfin abin da ke kawo muna wa'yan matsaloli wallahi addini ne ba siyasa ba ce to sannan kuma su ko mutanenmu da kiristoci da musulminmu ido ruhe suka biya shugabannin waɗanga addina ba su iya bambanta cewa misali shugaban coci yana da dangantaka da shugaban kasa ta addini saboda haka duk maganganun da ya kai ba su rasa ba da siyasa mu ma musulmi ta wannan malamanmu a da ke da dangantaka da shugabanni a siyasa to shi kuma karamin mutum abin da sa ake ta ci gaba da yaudara ta saboda duk da rigimar ta tashi su wa'annan manyan ba su kusa ɗiyan su ba su kusa shekaru ɗari da uku kenan da ɗaura aure tsakanin arewaci da kudancin Najeriya zuwa ƙasa ɗaya a shekara ta alif da ɗari tara da goma sha hudu to amma masu masu lura da al'amura na ganin kalubalen haɗin kai na shafuwar matakin ci gaban ƙasar ya zuwa yanzu idan aka kwatanta da sauran ƙasashe irin ta a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.